ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تمر كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta laraba uku ga watan ramadan alif da dari hudu da talatin da bakwai wace ta da takwas ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna nan a cikin yardan allah da sansa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani har yanzu muna nan cikin tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul a'raf wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna jiya mun kwana akan aya ta 187 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin sa'insa tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mushrikan quraishawa annabi alaihi salatu wassalam ya ba su labarin sa'a tashin alkiyama a don haka sai suka matsa suka matsa sai lallai annabi alaihi salatu wassalam ya ba su labarin yaushe ne za a tashi wannan alkiyama har ma suna cewa ka sani amma ka ƙi mana bayani shine Allah yake cewa yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha wato suna tambayan ka kamar kai ka ce kai ma ka tsananta tambaya har sai da ka gano ko kuma kamar kai ka ce kai ka san san da za a tashi alkiyam shi yasa masu iya magana suke ce fa in tas'ali anni fa ya rubba sa'ilin hafiyin anil a'sha bihi tayyibun as'ada wato alhafawa shine sanin abinda mutum ya matsa bai wanda bai san shi ba har ya gano saninsa to sai muka yi bayani dai jumlatan babu wanda ya san lokacin da alkiyama za ta tsayu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a wurare da dama yana cewa sanin ilimin tashin alkiyama a cikin wato kalmomi ne guda biyar a cikin aya ce ƙarshen suratul Luqman inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أبو أن قدا بير أدو الدنيا باب أن يسنس في الله سبحانه وتعالى sanin tashin alkiyama saukar ruwa ba mamaki ka ce to ai masana suna iya cewa za a samu damuna ko kuma damuna za ta iya kasawa wannan ba shi bane sanin gaibi abinda ake nufi da sanin saukan damuna ka ce ruwan zai sauka za a samu kimanin zuba kaza sannan zai sauka a wuri kaza da wuri kaza zai kuma yi awanni kaza yana zuba sannan zuwa lokaci kaza ya dauke babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala domin kana iya ganin a tudun wadan ruwa na sauka amma a riga ka babu ko ko kishiyar haka ka baro riga su an da ruwa ka zo tunin wada ka ga babu wani abu amma shi masanin ilimin wato taurari ko kuma yanayi zai gaya maka cewa akwai yanayin da ruwa zai sauka amma ba zai iya baka shi ba a sane wannan sai Allah subhanahu wata'ala haka mahaifa babu wanda ya san abin da mahaifa za ta sauke sai Allah subhanahu wata'ala yanzu kana iya cewa to ai yanzu technology ya kai ga ana iya tsatsuho a gano namiji za a haifa ko mace gaskiya ne amma ba wanda zai iya baka cikakken labarin sa sai Allah subhanahu wata'ala ya gaya maka cewa za a haifi gajere ne ko baki sannan idan ya sakko duniya zai kasance mawadaci ko matalauci sannan zai yi tsawo kaza ko kuma gajarta kaza za a haife shi cikin lafiya ko kuma rashin sa zai shekara kaza sannan ya koma ga Allah babu wanda zai iya gaya maka wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala a don haka su masu scanning suna iya ganowa ne bayan ya zama dan adam amma da cikin zashi yana wata biyu ko uku sai su rubuta maka premature ba to ba gane ba ko menene don ba za su iya gane mai ciki ba a don haka sanin ilimin gaibi Allah ne ya sani subhanahu ta'ala yau za mu tashi in Allah ya yarda a aya ta da tamanin da takwas inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul la amliku li nafsi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون to wannan aya a zahirinta tana mana bayanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba amma wani sai ya riko da wani abu ya ce maka a'a annabi alaihi salatu wa wasalam ya san gaibi to za mu karanto ayan mu fassara sannan sai mu haɗa wasu abubuwa da suka faru sai mu iya fidda sakamakon shin annabi alaihi salatu wassalam ya san gaibi ko ko bai san gaibi ba alqur'ani abin da yace qul annabi kace da duk duniya gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la amliku li nafsi naf'an wala darra ni a matsayina na cikamakin annabawa ba zan iya mallaka wa kaina amfani ba ba kuma zan iya tsinana wa kaina cuta ba kaga magana ta farko kenan illa ma sha Allah face abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so abinda Allah ya so shine yake aukuwa amma ni ba zan iya tsinana ma kaina amfani ba ba kuma zan iya tsinana ma kaina cuta ba walau kuntu a'lamul ghaib da dai ka ce ni a matsayina na manzon Allah na san gaibi lastaktartu min alkhair da na yawaita aikin alkhairi a wata a wani kauli amma wannan da'ifi ne inji ibnu kathir rahmatullahi alai lastaktartu min alkhair da na yawaita alherai wata riwaya ko ko wata fasara suka ce lastaktartu min alkhair da na yawaita tara maka yana kuɗi domin alkhairu a cikin alkur'ani yana ɗaukan ma'anan kuɗi الله سبحانه وتعالى سوى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الخير أنا ما أنا سدوكيا ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أدوك الخير أنا wasu malamai suka ce ma'anar shi kuɗi ni da na san gaibi to da na yawaita ma kai na tara kuɗi wa ma masaniya so da kuma cuta ba ta same ni ba in ana illa nadirun ni ban zamo ba face kawai mai gargaɗi ne wa bashirun mai bushara li qaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke imani kuma suka bi ta na ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba wala aqulu lakum indi khaza'in Allah wala a'lamu al-ghaib ba zan ce da ku taskoki na arziki na Allah yana wuri na ba ba kuma zan ce da ku ni na san gaibi ba ashe kenan kun ga zahirin aya tana nuna annabi alaihi salatu wasalam bai san gaibi ba a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yake cewa قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون النبي sama da أبو ƙasa babu wanda ya san وان ده في الله سبحانه وتعالى a wata ayar yake cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah subhanahu wa ta'ala shine masanin ghaibi baya bayyana wa wani mutum gaibinsa a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين da busasshen ganye da kuma ɗanye wato da bishiya gajera da doguwa da wacce take fitar da banya da wacce bata fitarwa babu wanda ya santa in ba Allah ba subhanahu ta'ala a wata ayar Allah yake cewa inna Allah alimu ghaibis samawati wal ard innahu alimun bi dhati sudur lallai Allah subhanahu wa ta'ala shine masanin ghaibin da ya boye cikin sammai da ƙasa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da kirabe suka kunta. a don haka da wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayanin kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba sannan waqi'ul hal wasu abubuwa sun faru waɗanda suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gari ba sai an sanar da shi idan aka sanar da shi yana sani amma idan ba a sanar da shi ba annabi bai sani ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ɗauki misali a lokacin da aka yi hijira zuwa garin madina annabi alaihi salatu wasalam ya sami mutane suna yi wa dabino kilili abinda ake cewa transplanting bi ma'ana barbara a takaice za a ɗauko ƙwayoyin wannan a sanya ma wannan sai kuma ka ga dabino ya yi kyau ya yi liblib ya yi ƴaƴa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tambaye su menene kuke suka ce muna ma dabino kirli idan muka yi masa yakan yi kyau ya yi ƴaƴa ya yi yabanya kuma yakan ba mu irin abin da muke so na amfani annabi sai yake da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku bar shi hakan nan mu gani sai mutane suka bar dabinon dabinon sai ya mutu sai suka dawo suka ce ya rasulullahi ga abinda muka kasance muna yi a jiya da shekaran jiya yau kuma ga shi ka ce mu bari mun bari kuma dabinon ya mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ni dama shawara na baku antum a'lamu bi shu'uni dunyakum ku kun fi kowa sanin abinda duniya ku take ciki ma'allu shahid abinda muke son mu fita da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san cewa dabinon nan in ba a yi masa kilili ba zai mutu ka rantse karka yi kafara da bai ce da mutane su daina ma dabinon su kilili ba a ga kenan wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba ƙara akan haka annabi alaihi salatu wasalam an yi masa sihiri amma shi da kansa bai san wanda ya masa sihiri ba hadisin na cikin bukhari yana cikin muslim yana cikin sunan da sauran wurare da dama wani ba yahudi ana kiran shi labid ibn al-a'sam shi ne ya je ma annabi sihiri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hada da gashin kansa yayi kulli guda goma sha daya ya je jefa a cikin rijiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inji aisha radiyallahu anha take cewa sai ya ga kaman ya zo ma iyalinsa amma bai zo in ba sai yaga ga kamar ya aiwatar da wani aiki alhali bai aiwatar da aikin ba sai da wahayi ya sauka jibrilu alaihi salatu wasalam ya gaya masa cewa ai wannan abu da yake samun ka duka sih an yi maka sihiri ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ga ayoyin da zaka karanta waɗanda za su warware wannan kulli da aka yi sune ne falaki da nafi falaki na da ayoyi biyar nasi tana da ayoyi shida da adadin kulli guda goma sha ɗaya wanda wannan bai hude ya yi abinda muke so mu tabbata da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gaibi da wannan sihirin ba zai bari ya kama shi ba ƙara akan haka matsala ta faru a gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya shafi iyalinsa a habbun nasu ilai mafi soyuwan mata a wurinsa a cikin matansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce ta yi zina magana duk ta cikin garin madina gaba daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kulle ta gaba daya ya dauke mata wuta aisha radiyallahu anha idan ya zo sai ya zo wurin matansa ya ce kai fatikum yaya waccan yar uwar ta ku take sai su ce alhamdulillah tana nan lafiya annabi ya same ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to ki je gida har sai mun ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai sannan bayan ta je annabi ya je gidan alaihi salatu wasalam yace yabnata siddiq ya ke iyar abubakar wannan wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya sansa idan kin san cewa kin yi wannan aiki ya kamata ki yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya wato ainihin yi zunubi ya nemi gafarar Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta masa in kin san kin yi ki gaya mani wannan magana karara amma idan kin san baki ba Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana da gaske wannan al'amari kenan abinda muke so mu tabbata? da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gairi da ba zai tura iyalinsa gida ba matsala ce wacce ta shafi mutuncinsa ta shafi batanci gare shi duk garin madina gaba daya labari ya zama kaman kanzan kurege ya zama kaman yaduwan kashi a cikin gari annabi sallam da zai ce jama'a ku saurara kun ji yadda abun yake kun ji yadda abun yake amma da yake bai san gaidi ba sai an sanar da shi ya tura iyalinsa gida sai da aya ta sauka sannan ta wanke ta da soso da sabulu Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ism walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun adhim Ake kenan kun ga da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gaibi waɗannan abubuwa gaba daya da yayi bayanin a don haka don mutumin da zai ce maka a yau wai annabi alaihi salatu wasalam ya san gaibi wannan ra'ayinsa da yake gaya maka saboda ga nassin alqur'ani qarara قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله أتنكم يجي سوى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قوة الأمة تنا إياك idan iyakacinta ya zo ba za a gabaci iyakan ba sannan kuma ba za a yi jinkiri akan wannan lokaci ba kenan da wannan muke iya fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba ƙara akan haka an tafi yakin Ohudu, yaƙi na biyu a cikin musulunci hijira tana da shekara uku a lokacin nan annabi alaihi salatu wasalam a lokacin da aka yi wannan yaƙi an kashe musulmi guda saba'in an kama saba'in shi da kanshi annabi alaihi salatu wasalam sai da aka karya haƙoransa aka yi masa rauni sosai sai da ya zamana sai da aka ɗauke shi yake iya tafiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe kenan kaga da ya san gaibi alaihi salam da babu yadda za a yi bari irin waɗannan abubuwan same sa amma bai sani ba alaihi salatu wasalam ya fita ya je aka yi wannan yaƙi kuma aka yi masa raunuka da miki sosai wanda sai da aka ɗauke shi akan kafaɗin maza sannan yake iya tsayawa har yake takawa da ƙafafunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ta ina ne annabi alaihi salatu wasallam ya san gaibi shi yasa a cikin tafsirin magabata abdullahi ibn abbas yana cewa walau kuntu a'lamu ghaiba lastaktartu min idan da dai kace ni na san gaibi law kuntu a'lamu sanatal jadd la hayyatu laha da na san shekaran fari da sai in yi mata tattali in tanaji ainihin abinci kafin shekaran fari ya fado kuma an sha samun fari a cikin garin madina amma annabi alaihi salatu wasalam bai taba cewa bari in tattali ba saboda shekarar fari za ta zo amma kuma an yi farin amma da yake bai san abin da zai kai ya kawo ba matukar ba a sanar da shi ba sannan ibnu zaid yake cewa radiyallahu an walau kuntu alamul ghaib lastaktartu min alkhair idan da dai kace na san gaibi to da abin da zai faru lajtanabtu ma yakunu min ash-sharr qabla an yakun da zan raba kaina nisantar da kaina da wani abu na sharri kafin abin ya faru kamar irin hadithul ifk saboda misali abin da zai taba mutuncinka ya taba iyalinka kai ya taba duk abin da za a ce a bata iyalinka a ce ta yi kaza mutuncin ka ya taba to inda na san irin waɗannan abubuwa za su auku da sai in tsame kaina nisanta kaina da sharri gabanin ya auku amma sakamakon rashin sanin waɗannan abubuwa shi yasa abu yakan same ni a nan da can da kuma can da can ina fata muna fahimta ko allazi khalaqakum huwa khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين الله سبحانه وتعالى yake huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halicce ku daga rai guda daya kamar yadda a wasu wurare ya bayani ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله سبحانه وتعالى شيني وندي أهل التيكو دقريبو لا شيني النبي آدم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم دقالا ننقو ديا aka samu fari aka samu baki aka samu ramamme aka samu mai ƙiba, aka samu mai lafiya aka samu mara lafiya aka samu kuturu aka samu makaho duk daga cikin wannan rai ne guda ɗaya, sannan aka samu yarurruka gaba ɗaya. kai yare in ba naka bane ba ka iya fahimtan ma'abocinsa shi ma in ba naki bane ba zai iya fahimtan ka ba Allah subhanahu wata'ala duk da gare guda daya ya yada waɗannan ababai shi yasa yace wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun da gare guda daya shi yasa ya tabbata a cikin khutba ta hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ayyuhan nas inna abakum wahid lallai wato ubanku guda ɗaya ne shine annabi adam inna rabbakum wahid lallai ku guda ɗaya ne wa inna abakum wahid mahaifinku gaba ɗaya wanda duk kuka samo asali daga gare shi abu ne guda ɗaya la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa babu fifiko akan ga balarabe akan bakin fata sai dai wanda ya fi kowa jin tsoron Allah subhanahu wataala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kasantuwan balarabe balarabe ne bai fi ka ba a wurin Allah subhanahu ta'ala in bai fi ka jin tsoron Allah ba huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah subhanahu shi shine wanda ya halicce ku daga rai guda daya annabi adam wa ja'ala minha zawjaha ya sanya ma wannan rai matatta wato hawa'u kenan malamai suna bayanin azzauj ana iya cewa azzauja bitta ana kuma iya cewa azzauj wato ba tare da ta'un ba amma al'afsa yaren da ya yafi shine yaren alkur'ani wato azzauj ya ɗauki namiji ya ɗauki mace sai dai in ya zama a inda yake za a sami lab ba za a iya gane abin da ake magana ba to babu laifi a lokacin sai a ce zaujatul mace don Allah subhanahu wata'ala a wurare da yawa yana faɗa wa ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna inna hadha aduwwun laka wa li zawjika gashi nan kuma yana faɗa waj'ala minha zawjaha ya sanya ma wannan rai matarta ita ce hawa li yaskuna ilaiha domin ya nutsu ya nutsa ya ji daɗi da zamantakewa tare da ita malamai sai suna bayanin cewa a duk duniya ba za ka samu shakuwa ba irin shaƙuwar da take tsakanin miji da mata shi yasa a hausance mu ma muke cewa tsakanin uba da ɗa ɗan uwa da ɗan uwa miji da mata ba a shiga tsakani don mace tana iya zuwa ta fashe maka da kuka ta zagi mijinta ta la'ance shi kana tofawa sai su koma su ɗinke su ce to wani kai hasara da shi ba masoyin ka bane me ya faru ta ce ina san da muka samu saɓanin nan eh ai da naje je ka ji abin da ya ce ya ce kaza ya ce kaza ba haka yana faruwa ba shi yasa kuma kuskure ne ke mace da karami da babba idan ya faru ki kira gida ki faɗa domin idan ba alkhairi ba ne za ki faɗa namijinki kina iya yaɗa sharri cikin dangi da 'yan uwanki su ku koma kuɗinki ku zanto tsintsiya maɗauri guda amma su suna kallon mijinki da wannan laifi da kika riga kika isa shi yasa Allah subhanahu wa yace wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha Allah ya sanya ma wannan rai na annabi Adam kenan matarsa domin ya natsu da ita ai zaka ga akwai natsuwa ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ad-dunya mata duniya dukkanin ta jin daɗi ne gaba ɗaya amma jin daɗin ba wai a cikin dukiya ko wadata take ba wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah mafi alkhairin jin daɗin duniya Allah subhanahu wata'ala ya haɗa ka da nagartacciyar mata mata ta gari idan baka nan ta tsaye maka gidanka idan ka kalle ta ka ji daɗin ganinta in ka bata ta gode in babu ta yi haƙuri ita ce wannan wacce ake buƙaci. ai shi sa zaka gani yake faɗa annabi sallallahu alaihi cikin hadisi yake cewa ban taɓa ganin masu rauni ba waɗanda suke tafiya da jalimin namiji irin ko mata duk iya iliminka duk iya sarautarka duk kuɗinka za ka samu mata ita ce take juya akalarka me yasa saboda yadda na sha bayani cikin karatunmu na nan za ka iya hauka ka je ka haukace mata ita ce za ta iya nutsa ka amma ba za ka iya haukace wa 'yar uwarka ko 'yan uwanka ba wannan hausa ce nake faɗa ɗan tsawaro ka taɓa ganin mutumin da yake zandar wane ne kake gani yana tsirara na mahaukaci to kai haka kake zuwa ka haukace amma ita takan nutsa ka ta gyara ka zama ɗan adam wannan haukar taka ta san inda take tashi don ba za ka iya haukacewa gaban yan uwanka mata ba ba za ka iya hauka a gaban yan uwanka maza ba amma ita kana iya kasancewa tuburan ka zari sai ta nutsa ka ta mai da kai dan adam shine liyaskuna ilaiha domin ya zauna ya natsu da ita shi yasa idan mutum ya samu mata ta gari za ka ga cewa al'amuransa suna wato abubuwa sukan tafi daidai amma idan Allah ya jarrabe ka da fitinanniyar mata ga ta ba mamaki ya zanto ita kadai ce amma kamar su hudu kake aure kai a tsaye ita a tsaye kai kana ubanka ita tana uwa ka. haka yakan faru so samun mata ta gari kyauta ce ta Allah subhanahu wata'ala na fito nan wata rana fakirot ina tafiya sai wani mutum na ganshi wannan shi daya a naɗe daya a sauke yana tafiya yace salamu alaikum nace malam abu yace malam kamar addu'a na shiga bala'i nace inna lillahi me ya faru ce mata ce malam mun rabu da ita amma kullum sai ta bi wani mun yi bala'i yace ka ganni ma yanzu wanda ki wannan ita ta ji mun shi ka kaga wannan na dake yace salamu bai ma gama bace salamu alaikum ya kama gaban shi ya isar da abin da ke damunsa to shi sa har kullum idan namiji ya dace da mace akwai yiwuwar sauran rayuwarsa zai samu dacewa amma idan ya samu tangarɗa da mace to akwai yiwuwar sauran rayuwarsa ma zai samu tangarɗa kamar yadda ita ma macen idan ta dace da miji ba to akwai yiwuwar sauran rayuwarsa kuma za ta tafi cikin tangarɗa ne kowanne cikin mu baya iya zama idan ba da ɗan uwansa ba ɗan uwan kuma nagartacce amma idan ba a samu nagari ba to zaka ga ana ta tsallan kuturwa a tsida Allah ya mana tsari Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falamma tagashaha a lokacin da annabi adam ya rufe wannan mata bi ma'ana ya take ta hamalat sai ta ɗauki ciki hamlan wani ciki khafifan sassauƙa famar rabbi malamai sun yi bayanin wato tafasir da dama akan wannan marraddi an ce abin yana ɗauka daga kalmar marar mururan ko kuma marar mauran ko kuma marar miryata bi ma'ana falamma tagashaha hamalat hamlan khafifan a lokacin da annabi adam ya taki matan nan tata sai ta ɗauki ciki wani ciki sassauƙa famarrat bihi in kace daga mirya wato shakku sai ta yi tantama shin wannan abin da nake ji a cikin jikina ciki ne koko ba ciki ba ne malamai sun fassara wannan idan kace marrat minal mauri wato sai ta je ta dawo ta kai ta dawo da wannan ciki nata shi ma yana ɗauka idan ka ce a'a minal mururi wato daga tafiya ne sai ta ɗauki wannan cikin tsawon lokaci tana ɗauke da shi wato shine karancinsa wata tara sannan kuma yawancinsa shekara hudu ko kuma shekara goma sha biyu a wurin wasu malamai falan ma askalat a lokacin da wannan mata sai nauyi wato cikin ya nauyaya ya kai minzilin da za a haife shi da'awa Allah rabbahuma sai suka tattaru da mijin da mata sai suka roki Allah subhanahu wata'ala la in na salihan ya Allah matukar ka bamu yaro nagari mai biyayya lanakunanna min ash-shakirin wallahi da sannu zamu kasance daga cikin bayi masu godiya kaga kowa kuma haka yake babu wanda daga cikin mu yake sai samu bara gurbin yaro sai dai in jarabawa ta same ka kai hakuri Eh, duk wanda wato matarsa ta samu ciki fatansa Allah ya sauke ta lafiya ya ba shi nagartaccen yaro wanda zai tausaya masa idan kuma ya mutu ya masa addu'a a bayansa akwai wanda yake da son wani abu wanda kuma bayan wannan babu a don haka sai suka yi addu'a suka ce la in na salihan ya Allah idan ka bamu yaro nagari lanakunanna min ash-shakirin wallahi da sannu za mu kasance daga cikin bayin Allah masu godiya to falan ma atahum فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون الله سبحانه وتعالى يتي فلما آتاهما صالحا ألوكة دا الله سبحانه وتعالى يبات نجرتشن يارو نجري alalahu lahu shuraka'a fi ma sai suka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala abokanan tarayya cikin abin da Allah ya ba su suka koma suna bautan wasu wanda ba Allah ba a ce rahmanul yamama a ce abin nan uzza a ce manata a ce lata sai mutane suka koma suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiyoyi abokanan tarayya cikin abin da Allah ya ba su Allah subhanahu wa ta'ala sai tsarkake kansa yace fa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka daga abinda mutane suka koma suna taran ya da shi wato na bauta malamai sun saba akan wannan magana idan ka koma farkon magana Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne da annabi Adam don ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما مغنر أنا مغنى لي أكم مجي لماتا النبي آدم ده هو ما لم يكن فهمت أباني هنكلي لك يو واتو سياق مغنر سنة مغنى لي أكم النبي آدم ده حواء alaihi masalatu wasalam to amma anan Allah sai ke ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma su biyu sai suka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala abokanan tarayya wato cikin abin da Allah ya ba su tambaya anan shine yana yiwuwa ga annabin Allah subhanahu wa ta'ala a ce yayi shirka ba zai yiwu ba domin Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake su gaba daya a tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim har zuwa inda yake cewa walau ashraku la hadita anhum ma kanu ya'malu da annabawan nan sun yi shirka da duk abin da suka kasance suna aikatawa gaba daya ya lalace ashe kenan bai yiwuwa ga wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko a ce ya kasance mushriki Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan magana a cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin haƙiƙa an yi wahayi gare ka an yi wa annabawan da suka gabace ka idan ka kuskura ka haɗa Allah da wani a cikin bauta da sannu za ka kasance daga cikin mushrikai sannan wannan siyaki <clears throat> yadda za ka gane cewa <clears throat> ba da annabi adam ake magana ba Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at Allah subhanahu ta'ala yana cewa haƙiƙa mun yi aiki a cikin kowace al'umma mun aika manzo manzon abin da yake cewa ku bauci Allah ku raba kanku da bautan gumaka ashe kenan kun ga bai yiwuwa ga wani annabi da Allah subhanahu wata'ala zai aiko a ce ya bar abin da Allah ya aiko shi da shi na tauhidi ya koma yana tarayya da Allah cikin bauta Allah yana cewa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون bai yiwuwa ga duk wani ɗan adam da Allah subhanahu wanda zai aiko a ce ai ya bar abin da aka aiko shi ya koma kuma yana kiran mutane zuwa ga bautan wani Allah subhanahu wata'ala abin da yasa muke wannan shimfiɗa an kawo riwayoyi da dama game da abin da ya shafi wannan kissa cikin isra'iliyat ibnu kathir rahmatullahi alai ya wargaza waɗannan riwayoyi da fuskoki guda uku wanda za mu yi bayani gaba kaɗan yana cewa wannan magana ana kiranta istifradun min al-ashaq ila al-jins wato magana ce aka faro ta da mutum guda ɗaya amma sai aka bar mutumin kuma sai aka koma jinsin magana da wanda mutumin ya haifa misali kamar Allah subhanahu wata'ala na cewa inna zayyana sama'a eh, abin wa laqad zayyana sama'a duniya dunya bi masadih waj'alnaha rujuman lish-shayatin Allah subhanahu wata'ala ya kawata saman duniya da taurari su suke haskakawa sannan kuma taurarin nan da su ne ake ɗauka ana jifan aljanu da shi daga cikin sama saboda ai su suna cewa wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida fa sam faman yastami' al-ana yajid lahu shihaba rafada da waɗannan taurarin su ne ake amfani kamar yadda aka halicce su su haskaka duniya kuma da taurarin ake amfani wurin jifan aljanu kaga taurarin da ake amfani da su wurin jifan aljanu to ba kuma su bane ake amfani da su wurin hasken sama ba amma dukkanin su gaba ɗaya za a kira su menene taurari amma taurarin jifa daban taurarin haske kuma daban a don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin halin da ƴaƴayen annabi Adam suka zamo a kai ba wai shi kanshi annabi Adam ɗin ba muna fahimta saboda an samu riwayoyi riwaya ta farko tana cewa hawa'u alaiha salatu wassalam ta kasance tana haihuwa amma idan ta haihu takan yi abinda hausawa ke cewa wabi ya mutu sai ta haifa ya mutu sai ta haifa ya mutu sai shedan ya zo yake da ita sunan shi dan ana kiran shi al-harith sai yake da ita ke sanya masa sunana wato al-harith in kika sa masa suna na wato ba zai sake mutuwa ba wai sai aka ce a cikin wannan riwaya sai annabi adam alaihi salatu wasalam sai ya sanya ma wannan yaro nashi al-harith wato maimakon da yana kiransu abduwani abduwani abduwani sai ya koma ya sa sunan shedani kaga anan wai shirka ta zo kenan riwaya ta farko kenan riwaya ta biyu aka ce hawa'u ta kasance ta ɗauki ciki alaiha salatu wassalam sai shedan ya zo ya tsorata ta yace to ke yanzu kina faɗi kina tsabara bara kina cewa kina da ciki baki sani ba ba mamaki ki haifi aljani ba mamaki ki haifi shedani ba mamaki ki haifi dabba amma idan kina so cikin nan naki ya zanto lafiyayye to ki sanya masa sunana wai sai suka yi shawara da shi da ita da abin annabi adam wai sai suka sanya ma wannan ciki suna alhari ko kuma abdul hari wato bawan hari riwaya ta biyu kenan riwaya ta uku aka ce shedan ya zo hawa'u tana da ciki ya tsorata ta ya razana ta yace ni ne ma'abucin ku wanda na fitar da ku daga cikin gidan aljanna ni ne wanda sanadina aka saukar da ku cikin ƙasa idan ba ku yi abin da nake so ba wannan ciki ba za ki haife shi lafiya ba sai suka tsorata hawa'u ta razana sai suka yi gamayya da annabi adam alaihi salatu wassalam wai sai aka sanya ma wannan suna abdul haris wato bawan shedani to wannan magana gaba daya ibn kathir rahmatullahi alai ya ce wannan magana ba ma tabbatacciya ba ce saboda wannan hadisin bai inganta ba dalili daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin an samu daga hasan al-basri radiyallahu an amma shi da kansa imamul hasan abin da ya fassara wannan aya yana cewa maganar nan falamma atahuma salihan wato da Allah subhanahu wata'ala ya ba su ɗa nagari ana lahu shuraka sai suka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala abokanan tarayya yace wannan magana ba da annabi Adam da Hawwa ake yi ba ana magana ne da ƴaƴayensu a bayansu su bayan rasuwarsu sannan abu na biyu a cikin hadisin da aka kawo din nan akwai inkisa'i wato akwai yankiya saboda akwai wasu mutane waɗanda ba a san su ba jahala sannan akwai wani mutum wanda shi bai ji daga wurin wani ba don haka kaga da wannan kenan babu yadda za a yi a ce wannan hadisi ya inganta abu na uku idan aka ce wannan magana ana yin ta ne da annabi adam da hawa alaihi masalatu salam to wannan ya ci karo da wasu ayoyi da yawa daga cikin alkur'ani waɗanda suke kora shirka daga dukkanin wani annabi da allah subhanahu ta'ala zai aiko a don haka maganar ba da su ake ba farko an fare ta da su amma kuma ƙarshe an ƙare ta da ƴaƴayen da suka haifa wanda yake ni ne kai ka shiga ciki ita ta shiga ciki su ma inda suke sun shiga ciki Allah subhanahu wata'ala yake cewa فلما آتاهما صالحا shuraka له شركاء ma آتاهما فتعالى Allah amma yushrikun Allah ya tsarkaka daga abinda mutane suka kasance suna tarayya da shi a cikin bauta ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yana cewa ana aghna shuraka'i ya shirk ni ne mafi wadatan mawadata daga shirka don mutumin da ya bauce ni ya haɗa ni da wani Allah subhanahu wa ta'ala ce ba ni da bukatar bautarsa domin abin da Allah yake so ka kaɗe shi ka kaɗaita shi ka bauce shi kaɗai kar ka haɗa shi da wani a cikin bauta kuma duk sanda mutum ya kuskura ya haɗa Allah subhanahu wata'ala da wani a cikin bauta to ya tabbata cewa ya kama hanya ta shiga wuta wutar ma kuma ba mai fita ba saboda Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azim na'am أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون نعم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أن Allah هم ينصرون a سبحانه وتعالى يكي تيوا أيشركون ما لا يخلق wa وهم يخلقون shin za su dinga tarayya da Allah a cikin bauta wasu abubuwan da su ba su halitta sai dai a halitta su saboda duk gumakan nan da kake gani ai an sassaka su ne ko dai daga duwatsu ko kuma daga itace itacen nan halitta ce ta wace sannan dutsen nan halittan wane ne shi yasa annabi ibrahim yake cewa uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun tur da ku bone ya tabbata gare ku da ku da abin da kuke bauta ma koma bayan Allah subhanahu wata'ala innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da ku da abin da kuke bauta ma koma bayan Allah subhanahu wata'ala duka karmami ne na wuta wanda za a dauke ku da ku da sura alqiyama a jefa a cikin wuta Allah subhanahu ta'ala can kuma yake cewa waɗannan da suke kira koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala idan kun kira su ba za su ji kiran ku ba in ta tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir wato in kun kira su kun ce wane wane ba zai ji ba in ma sun ji ba za su ansa ba sannan ran alkiyama za su kafirce su ce ni ban san ku ba kai ma ka ce ni ba ban san su ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa can cikin bakara wa masalul ladina kafaru ka masalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a mun bukmun umyun fahum la yaqilun misalin waɗanda suka kafirce irin abin da suke kira to kamar misalin mutumin da zai dinga kiran dabba ne yana kiran dabba kamar ka samu dabba ka je kana masa magana ko kana masa ta'i ko kana masa hira shi akwai abin da zai ji babu abin da zai ji face ya ji kamar ihu kake masa a don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun kin za su dinga hada Allah da wani a wurin bauta waɗanda su ba su halitta sai dai a halicce su wa la yastati'una lahum nasra su waɗannan gumaka ba za su iya taimakon waɗanda suke kiran su ba wala anfusahum yansurun sannan kuma su ma ba za su iya taimaka ma kansu ba ka samu wani gunki da wani ke bautansa shi gunkin ba zai iya tsinana maka abin da kake nema a wurinsa ba sannan kuma idan da cuta za ta same shi shi gunkin ba zai iya kare kansa ba ka koma cikin can cikin suratul hajj Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw istama'u la وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ولن دكوكي كيرا نقماك كما باين الله سبحانه وتعالى idan da za a ce kuda zai zo ya ɗauki wani abu ɗan ƙanƙani mai kama da ƙwayar komayya a cikin jikinsu ba za su iya bin wannan kudan su je su ƙwato abin da kudan ya ansa ba a kenan kaga irin waɗannan ba su cancanci aboke su ba ashe kenan da sun sani bai kamata su bauci irin waɗannan abubuwa ba shi yasa annabi ibrahim a lokacin da yazo yace watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون yana so ya nuna masu wannan abu da suke ba zai na musu komai ba an samu gunki an sassara shi an babballa gagatare suka ce ai mun ji wani dan saurayi yana barazana cewa wallahi sai ya cuci waɗannan gumaka a zo da shi a gaban mutane ko zai tabbatar da cewa shi aikata wannan aiki annabi ibrahim aka zo da shi bayan an zo da shi aka turke shi aka tsare shi aka tambaya kai ne ka aikata wannan abu ya ce a'a babban su nan da kuke gani shi ya zalunci ƙanana ga ainihin wato gatari nan a kafaɗansa ku tambaye sa in har zai yi magana to zai maganta zai ba ku labari ma'anan magana kenan in ba zai yi magana ba to ba za ku iya samun wani bayani ba to amma ka duba ayar da muka karanto man yudlilillahu fala hadiya la duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya badda ba za ka samu wanda zai shirya shi ba kai ne za ka samu dutse ka sassaƙa za ka samu itace ka gyara ka fasa masa baki kai masa hanci kai masa idanu kai masa kunne ka saka masa hannaye wai sannan ka koma kana cewa ya taimake ka yaye maka bala'i wai shine Allah kaga an yi haihuwa guzuma da a kwance sannan uwa a kwance irin wannan ya faru da amru bin al-jamal radiyallahu anhu sahabi ne mai girma ya ba shekara 60 baya a lokacin da ya musulunta yana da yara mu'az da mu'awwid sannan ga wani bangare ta mu'az ibn jabal sun zo sun musulunta bayan sun musulunta shi kan shi bai san ƴaƴayen sannan guda biyu sun musulunta ba radiyallahu anhu mahaifiyarsu ita ma ta musulunta amma bai sani ba ya kasance yana da wani gunki yana ma gunkin nan hidima ya yi masa ɗinki mai tsada ya feshe shi da turare mai tsada sannan ya koma ya je cewa gunki ka taimake ni ka bani ka yaye min ka tsare ni ƴaƴayensa suka ce baba wannan aiki da kake ba zai amfanar da kai ba suka yi sa'insa sai suka ce to ba faɗa za mu yi da baba ba matakin da ya kamata mu ɗauka wannan gunki da baba ke sa ma turare mai tsada da tufafi mai tsada duk dare mu dinga zuwa muna ɗaukan shi muna jefawa a cikin kwada sai suka ɗauki gunki suka jefa a cikin kwata ya zo ya fusata ya kakkausa maganganu sai ya je samu wannan gunki nasa a cikin kwata sai ya ɗauko shi ya wanke shi ya gyara ya sake sanya masa kaya masu tsada wanda suka fi wanda yake sawa ya biyo turaren da ya fi wanda yake sawa ba ya gyara ba sai suka sake zuwa suka sake ɗaukan wannan gunki suka je suka haɗa shi a cikin kwata suka jefa hankalin shi ya tashi ya damu ran ya ɓaci ya sake magana ya ɗauko shi wanke ya gyara sai to yanzu abin da zai faru gunki in kai Allah ne na gaske ni yanzu ga gatari na siyo na rataya maka a kafaɗa ka kare kanka wanda yake zuwa ya je sanya ka a cikin kwata in ya zo ka sare sai suka ɗauki wannan gunki yanzu sai suka yi abin da ya fi na jiya da shekaran jiya sai suka hada shi da mushen kare a babban kwatan garin da suna son yawa ne a kwatan kobar gida sai suka kai shi kwatan gari inda yake kowa nan yake zuwa ya zujje da gwalan masana'antu sai suka jefa shi suka hada shi da mataccen kare da ya zo ya kalle shi ya kalle shi sai ce eh lallai inda kai Allah ne da gaske da ka kare kanka a don haka ni yanzu na tabbata kai ba Allah bane ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ashe kenan kun ga wato in banda da shafewar basira babu yadda za a yi a ce kai za ka koma ka sassaka abin da ka sassaka sannan ka ɓulma masa idanu ka huda mashi hanci ka yi masa baki A ah, to shin yana ma cin abinci tukunna baya cin abinci yana shan ruwa bai shan ruwa yana bacci baya bacci yadda ka kafe shi a tsaye haka kake zuwa ka zo ka same shi a tsaye sannan kuma sai ka koma ka ce wai ne Allah ka shi ka bauta to amma ka san fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah muke roƙo ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya taimake mu akan binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ya taimake mu akan guje mata za mu dasa aya nan insha Allah na'am akwai tambayoyi ko na'am eh akwai wasu kaɗan na da aka kawo nan ah. akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya shaik ina da tambayoyi kamar haka mutum ne yake e, kayar yake yake koyarwa a makarantar boko sai lokacin jarabawa ta zo aka ce kowane ɗalibi ya kawo kuɗin expo wato kuɗin tallafi kenan ko na sata ansa ko a yaren 'yan boko kuma aka raba wa malaman makarantan da suke gano amsoshin tambayoyin jarabawa malam shin ya dace mutum ya ci wannan kuɗin shin rubuta masu amsa ya dace da karantarwar addini to wannan kuɗi a matsayinka na malami bai kamata ka ci ba saboda rashuwa ce amma shi wanda ya bayar ga haƙƙinsa bai yi laifi ba don sadaka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه bil بالإيمان duk mutumin da aka tirsasa shi akan ya ba da wani abu wanda bai kamace shi ba ko ba haƙƙinsa ba ne to shi a haƙƙinsa bai yi laifi ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko da an kira ka da suna rashuwa? amma kai da ka ansa wannan laifi ne kuma ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala don haka bai kamata ka ci ba amma in za ka zama in zai zama maka haɗari in ansa to ka ansa ka je ka bai ma mabukata domin sau da yawa mutum na iya tsintan kansa a irin wannan yanayi kamar yadda wani ɗalibi ya taɓa bugo mani tambaya yana Niger Delta ya ce suna aiki a kan ruwa akan zo akan yi wasu haka kace mu raba shi ya san cewa haramun ne ake ci amma idan bai ansa ba to wannan abu na iya jaza miki musiba suna iya bindige shi ma sai nace to ka ansa in ka ansa sai ka nemi mabukata ka ba su wannan shine abin da ya kamata sannan yace ya halatta a rubuta masu amsa a karantarwan addini to wannan bai dace ba saboda yin haka din nau'i ne na ha'inci don mutum ka nuna masa hanya ta ha'inci sannan kuma ya yi ha'inci ya fita ƙarshe kuma ya zo ce ya kammala wani matsayin da ba zai iya kare wannan kwali ba a don haka bai halatta ba sai dai a hali guda ɗaya wanda ad-darurat tubiqul mahdurat ya na cewa wato haka ne da haka ya zama na su haka ɗin za su rinjaye haka to a wannan hali ya zama ralura kai ma kana iya taimakawa ma haka ɗin domin su ma su zanto sun yi daidai da haka wallahu a'lam mai tambaya ta ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin don Allah malam ka warware mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum zai iya kafa mutum zai iya kafa hujja da hadisin da'ifi malam ina zaune wani ɗan shi'a ya zo yana gaya mani cewa wai mutum zai iya kafa hujja da hadisi ba'ifi wai malam har yana faɗin cewa mu tsakanin na da shi tsakanin shi'a da izala mu ɗauki alƙur'ani mu to hadisi ba'ifi imamun nawawi rahimahullah ya ce ana iya kafa hujja da hadisi za'ifi amma da wasu sharuɗa na farko Allah ya kuna za'afuhu shadidan kada raunin hadisin ya kasance mai tsanani ne na biyu an ya kuna fil fada'il ya kasance a cikin falala ne na uku Allah ya taƙi da subutahu inda al'amali bih kada ya ƙudurta tabbatan hadisin a lokacin da yake aiki da shi wa an kuna fil ahkam wa an ya yakuna fil ahkam sannan kada ya kasance a cikin ahkam wato hukunce hukunce imam an-nawawi abin da ya tafi akai kenan to amma mazhaba irin ta shaykhul islam ibn taymiyyah rahmatullahi alai bai halatta a kafa hujja da hadisi da'ifi ba mai yasa saboda a cikin sharuɗan nan da an nawawi ya kawo ya ma warware magana don ya ce karka sakankance ka yadda da wannan hadisi cewa ya tabbata to abinda dukko ba za ka yadda da shi ba mai amfanin ka kafa hujjar shi don haka mazhaban mu ba a kafa hujja da hadisi aiki. sannan maganar rantsuwa da yake nema ku yi mu mubahala wato ba a yin ta sai dai idan al'amari ya kai wuri amma ka rantse da Allah karka yi kafara wallahi billahi tallahi shi an ci ba addini ba ne karka yi kafara ba addini ba ne ka nemi kasusuwa wanda muka gabatar da karatuttuka akan wannan akwai abin da yake insha Allahu ya isar maka ba sai ka tsaya ka rantse da babbaku ba mai tambaya ta gaba ya yi magana ne da larabci amma za mu fassara da hausa yana magana akan cewa karatunmu na shekaran jiya ya ji muna magana akan ibn al-arabi na ce babba shin wai tambayan da yake yi su biyu ne na'am eh kamar yadda ibnul jauziya su biyu ne idan ka ji malaman hadisi sun ce ibnul jauzi ba tare da ta'un ba to ba ibnul qayyim ake nufi ba abul faraj ake magana amma idan ka ji an ce aljauziya wato shine shamsuddin ɗalibin shaikhul islam bulutaniya rahmatullahi alaihima to haka ibn al-arabi din akwai babba al-maliki wanda yake shi yake da awasim min al-qawasim wanda yake dalibi daga imamu malik Allah ya kara musu yadda sannan akwai ibn al-arabi karami wanda yake shi kuma ya fito cikin sufaye to ba shi muke magana ba in kaji an ce ibn al-arabi babba to shi wancan ake magana ɗalibin imamu malik rahmatullahi alaihi za mu dafa aya anan lokaci ya insha Allah na malam yana so ya malam a jawo a al'ummar musulmi da Allah ya amurka a kawo ƙur'ani, a rinka haɗawa wanda yake da translation saboda wasu kura ne da suka zama haka kan yi amfani da wanda yake da translation to abin nan malam shu'aibu cikin yan uwa kura ne yace da Allah ya ja hankalin yan uwa musulmi duk wanda zai kawo sadakan alqur'ani ya kawo mai hada da turanci domin su ma kurame suna fa'idantuwa da ainihin tarjama ta turanci to muna fata Allah ya bada iko a kawo din abinda muka karanta daidai Allah ka bamu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka sanya mu daga cikin yantattu daga wuta zuwa aljanna abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya uya Allah ka huwace mana waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke neman mazaje da maza da suke neman mataye Allah ka haɗa kowa da kinin sana'ar alkhairi Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai wannan shugaba namu Allah muna roƙo Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi tsawancin kwana Allah ka haskaka masa hanya Allah ka taimake shi da taimakonka duk mutumin da suke ma gwamnatin shugaban ƙasa Allah ka shirye su in za su gane idan ba za su gane ba Allah ka yi musu abin da ya dace da su ya Allah ka kawo mana aminci da salama a wannan ƙasa ta mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين